لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زام تاشي درسي نتري دستن دشدا أتكن كراتمو نا عمدة الأحكام na الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي رحمة الله عليه يو ترى قوة الرجب هجرة تدبود الريه takwas ne ko eh to kalanda ne tara eh na'am yau takwas ga watan Rajab hijira دا 1443 wadda ta yi daidai da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu ta miladiya za mu tashi babi na hamsin da shida a cikin wannan littafi umdatul ahkam mai albarka a cikin kitabul buyo shine babu shuruqi fil bay' babin sharuɗa a cikin ciniki hadisi na 290 na'am صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط البيع عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريره فقالت كاتبت اهلي على تسميع على تسميع عواقب في كل عام بقيه فعينيني وقلت ان احب اهلك ان تعدها له ya ce babu shuruɗi filbai babin sharaɗa a cikin ciniki wato kafa sharaɗi a cikin ciniki a wannan babi yana da muhimmanci yadda ya keɓance shi kuma zai ya ambaci hadisai guda uku a shi sha'anin sharaɗi a cikin ciniki ta hanyar da mutum zai samu manufarsa a cikin ciniki ya samu manufarsa da watakila cinikin ba zai tabbatar masa da wannan ba kulla cinikin ba zai tabbatar masa da abin da yake nufi ba to amma in ya kawo sharaɗi ya gitta to sai ya iya kaiwa ya zuwa ga wannan sharaɗi. to wannan matsala ce wadda take saɓani ya yi yawa tsakanin malamai da gasken gaske kuma kamar inda shekul islam ibn taimiyya ya yi ishara cewar wato mazhabar da tafi kowace yalwa wajen ba ma sharaɗi aiki da kuma amfani da shi wajen samun mutane su cimma bukatunsu a cikin mu'amalar ciniki ita ce mazhabar Imam ahmad ibn hanbal bayan ita kuma sai mazhabar malik rahmatullahi alaih wanda kuma suka fi tsanantawa su ne mazhabar imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i a ibn taimiyya a cikin al'uqud ya yayi tahlili na mazhabobin nan akan wato yadda ta hanyar sharaɗi ake cimma manufofi masu yawa wanda ya fi kowanne takurawa su ne mazhabar imam abu hanifa da imam shafi wanda kuma suka fi yadda da sharaɗi su ne malik da ahmad amma shi kansa malik rahmatullahi a waɗansu babukan imam ahmad ya fi shi imam ahmad ya fi shi aiki da sharaɗi da yanzu kaga imam ahmad idan mutum ya yi sharaɗi wajen aure idan matar mutum ta yi masa sharaɗi cewar idan ya yi aure ba zai mata kishiya ba a wajen imam ahmad tana da wannan sharaɗin dole ya cika mata idan ya yi mata kishiya tana da zaɓin ta saki kanta tana da zaɓin ta saki kanta da sharaɗi Eh, tunda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahaqqa inna ahaqqa bihi min shurut mastahlaltum bihinna al-furuj sharaɗin da fi kowanne cancanta ku cika shi shine sharaɗin da kuka halatta wato auratayya tsakaninku da mata saboda ka duk da aka gitta sai an cika shi shi ko malik rahmatullahi alaihi sai ya ɗauki wannan bisa wannan hadisin na barira cewa wannan sharaɗi ne baya cikin littafin Allah saboda haka ya karba ya ce ya yadda daga an yi ta daga ya zo ya yi mata kishiya ta ce to shi shikenan ga sharaɗi na sai ya ce kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa batil sai a watsar da shi <laughs> to imamu ahmad ya fi wasa'awa a babin sharaɗi da karɓarsu to kuma gaskiya wato sharuɗa hanya ce wadda yake da baibayin da akadi da baibayin da ƙulla alkawarin mu'amala yake sanya ma mutum an buɗe wa mutum wata hanya ne da zai ɗan samu ya numfasa hanya ce to saboda haka a babi ne wanda yake da muhimmanci a babin ciniki da kuma babin aure to sai ya fara da wannan hadisin hadisin farko hadisin aisha ya ce an aisha ta radiyallahu anha daga aisha umul mu'minina allah ya da ita qalat ta ce ja'atni barira barira ta zo min faƙalat ta ce ka tabto ahali ala tis'i awaqin na yi kitaba wato na yi alkawarin sayan yancin kaina daga wajen iyayen gidana su ne ma'anar ahali a nan iyayen gida wato tunda da ita baiwa ce ƙarƙashinsu ala tis'i awaqin akan uqiya tara uqiya kowace ɗaya ita ce dirhami arba'in saboda haka uqiya tara ta zamanto dirhami 360 dirhami 360 kusan ninki biyu na nisabin zakka fi kulli amin uqiya a kowace shekara zan biya su uqiya wato uqiya guda ɗaya, uqiya ma'aunin wato kuɗin azurfa ne fa'aini ni na haka ki taimake ni ita barira ta ce ma aisha faƙultu aisha sai ta ce sai na ce in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'alt idan iyayen gidanki suna so in kirga musu wannan kudin in kirga musu in ba su wa yakuna wala'uki li amma wato walicinki wato wanda ya yi miki ni'imar 'yanci ni ne hmm? fa'altu to zan yi alwala shine kai ma mutum ni'imar cewa kai ka yanta tashi za mu ga duk bayanansa a cikin sharhin hadisin fa zahabat bariratu ila ahliha sai barira ta tafiya zuwa ga iyayen gidanta fa qalat lahum sai ta gaya musu wato ta gaya musu abinda Aisha ta ce mata fa abau alaiha sai suka ƙi mata sai suka ƙi a gare ta suka ƙi a kanta fa ja'at min indihim sai ta zo daga wajensu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ta sifanta halin da ta same shi Aisha ta tuna tana ba da kissar ta tuna gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen faqalat sai ta ce inni aradtu zalika alaihim ni na bijirar da wannan a gare su inji barira na bijirar da wannan a gare su fa abau illa an yakuna illa an yakuna lahumul wala sai suka ki sai dai wannan wato walicin wannan haƙƙin na a su zamanto wanda suka yi ni'imar 'yantawar yana kansu su ne za su samu wannan wato su sayar da ita a wato su sayar da ita ga aisha amma kuma ya zamanto kamar su ne suka 'yantar da ita فأخبرت عائشة النبي رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سي عائشة radiyallahu anha sai ta ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari faqal sai yace khudhiha ki karbe ta washtariti lahumul wala ki sharɗanta musu cewa alwala wannan ni'imar ta yantarwar naki ne haƙƙin wannan naki ne fa innamal wala'u liman a'taq domin wannan matsayi na wato yantarwa wato na mutum ya zamanto shine maulal a'la maula na sama ga wanda ya yantar ne fa ta aisha sai aisha ta yi haka sun maƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam fin nas sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin mutane ma'ana ya hudu ba fahamidallaha wa afna alai ya yabo ga Allah ya kirarin ban girma a gare shi sun maƙala sannan ya ce amma ba'ad to bayan wannan ma balu ya yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah me ya samu mutane me labarin waɗansu mutane da suke gitta sharuɗa da ba sa cikin littafin Allah ma kana min shartin laysa fi kitabillah ba dukkan wani sharaɗi da ya kasance ba a cikin littafin Allah ba fa huwa batil wannan sharaɗi ɓatacce ne wa in kana mi'ata shartin ko da sharaɗi ɗari ne fa qada'ullahi ahaq hukuncin Allah shi ne mafi shi ya fi cancanta shi ne mafi daidai wa shartuhu awthaq sharadin Allah shi ne mafi aminci fa innamal wala'u liman a'atak wala'i ga wanda ya yantar ne wannan hadisi hadisi ne mai girman gaske mai yawan hukunce-hukunce da ƙa'idodi da fa'idodi da abubuwa waɗanda suke ba za ka same su ba sai a cikinsa manyan malamai sun haɗu wajen ƙididdiga wato fa'idodin wannan hadisi da ladabai da suka nuna kuma suka mai da hankali akan wannan hadisin kamar ibn jarir at-tabari da ibn khuzaima imamul a'imma ibn jarir ma ya keɓance littafi akan wannan hadisin ibn mulaƙi ne ce za mu ambata abubuwa na abubuwan da malamai suka faɗa akan wannan hadisin matsalan imamul buhari da ya tashi ambatan wannan hadisin kusan ya ambace shi a cikin babi ya ambace shi a kitabus sala yana da alaka da sallah babin wanda ya ambaci saye da sayarwa akan mimbari <laughs> ya ambaci yin ciniki akan mimbari wato mai hukuncinsa shi kuma abin da ya ɗauka kenan a kitabus sala ya ambace shi a kitabus zaka idan aka bayar da sadaka ga maulan matar da ga maula na matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato baran matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi masa sadaka me hukuncin wannan sadakar kaga a kitabun zaka ya kuma ya ambace shi a kitabul buyo shi a cikin inda muke kenan na ciniki wanda ya kafa sharaɗi sharaɗin da bai halatta ba a cikin ciniki ya ambace shi a cikin kitabu shurut wanda ya kafa sharaɗi a cikin abin da ya danganci 'yantar da bawa ya ambace shi a cikin kitabul mukatab shi asalin abin mukatab din ya ambace shi a kitabul itq wajen yantarwa ya ambace shi a kitabun nikah saboda shi ita kanta barira mijinta bawa ne da ta yantu sai ta sake shi yana bin ta kwararo kwararo yana kuka don allah ke mun kome tana cewa ba ta da bukata <laughs> saboda haka ya ambace shi a kitabun nika ya ambace shi a kitabun talak mm, kitabun talak saki cewa idan mutum ya saki idan idan baiwa wato aka sai ta yantu idan baiwa ta yantu to wannan kuma mijinta bawa ne wannan saki ne wannan warwarewar wato igiyar aure ce ya ga munasabarsa da kitabun talak ya ambace shi a kitabun at'ima wajen hukuncin wanda aka ba shi abinci kuma ya kyauta da abincin ya ambace shi a kitabul hiba mm, littafin a wajen hukuncin kyauta ya ambace shi a kitabul aimani wa nuzur wajen rantsuwa domin ya ce idan mutum ya yi kafarar 'yantar da bawa shin wannan kafarar za ta tabbatar da wala'i gare shi ko ba za ta tabbatar da wala'i ba sannan ya ambace shi a kitabul fara'id rabon gado waje kusan 24 mabu buhari ya ambaci wannan hadisin to hadisi ne da Aisha radiyallahu anha ta ruwaito duk da yake Imam Muslim ya ambaci riwayar Ibn Umar da ita ma ya fara babin kuma ya kare da hadisin Abi Huraira a tsakankani ya sanya riwayoyin hadisin Aisha radiyallahu anha saboda da Abu Huraira da Ibn Umar duk sun ruwaito wannan sunnar amma ba kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ruwaito ta bane ita ce sahibatul kissa gare ta kissar ta faru ita kuma aisha almajiranta suka ruwaito wannan kissar mashhuri daga ciki shine urwata bin zubair urwata bin zubair kuma wannan riwayar da shi Sheikh Imam Abdulghani ya ambata ita ce riwayar Hisham ibn Urwa daga Urwa babansa daga Aisha ita ce riwayar malik a cikin bukhari malik daga hisham ibn urwa daga babansa daga aisha wannan ita ce sigar hadisin malik kuma ya haka take a cikin almuwatta kuma ita ce sigar riwayar da muslim shi ma ya ruwaito ta amma ba daga hadisin malik ba sai ya ruwaito ta daga hadisin abu usama hamad ibn usama daga hisham ibn urwa daga urwa daga aisha haka zalika urwa az-zuhur ya ruwaito daga gare shi haka zalika wannan hadisin al ibn ibn muhammad ibn abubakar bakr siddiq ya ruwaito daga aisha eh. <laughs> haka zalika amra amra binta abdurrahman babbar almajira aisha alansariya. ita ma ta ruwaito ita ce ma hadisin ta ma imamul bukhari ya fara kawowa na kisar barira wanda mun karanta shi a cikin bukhari a cikin kitabu sala haka zalika al-aswad ibn yazid an nahai shi ma ya ruwaito wannan hadisin daga aisha saboda haka hadisi ne da ya shahara daga aisha ummul mu'minin za mu bi sharhin ibn al-mulaqqin a yanda ya kawo shi da masail din da ya kawo watakila zai fi sauki bisa mu mayar da abin kamar mu ɗauki masail ɗin da suke ciki tunda masail ɗin suna da yawan gaske Allah ya taimake mu samu mu gama a cikin wannan lokacin kuma Allah ya ba mu fahimta na farko ita barira barira wannan hadisin da shi aka santa da shi da shi aka santa da shi amma ta tabbata sahabiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta an ɗauke shi daga albarbar wato furen bishiyar arak an san bishiyar arak aiko wadda ake aswaki eh, eh, to bishiyar tana da fure to shi shine ake ce ma barbar saboda haka barira daga wannan furen ne aka ɗauke shi kuma sun ce daga albirru ne saboda haka barira fa'ilatun min albirri bi ma'ana almabrura wato wadda aka maida ta nagartatta ko kuma bi ma'ana wato albarra mai yin nagarta kamar yadda za ka ce rahima daga ka ce rahima bi ma'ana rahima wato mai nagarta kuyanga ce ta al'ansar kamar yadda aka ruwaito a cikin waɗansu daga cikin riwayoyin wannan hadisin na aisha radiyallahu anha riwayar in ban yi wahami ba riwayar yunus ibn yazid al'aili a cikin sahih muslim daga az-zuhri daga urwa a cikin tasa riwayar ya ce wato kanad li unasin min al ta kasance ku yanga ta waɗansu mutane daga cikin al-ansar hmm. ah. <coughs> ya ce ka tabtu ahali katabtu ahali ma'ana na yi kitaba ga ga dangina alkitaba asalin ma'anar kitaba shine wato akadi wato kulla mu'amala ta inci ga bawa a maimakon kuɗi wanda zai biya ubangidansa zuwa wani lokaci wanda zai gitta masa to saboda maslahar kowanne daga cikinsu sai aka ɗauke sai aka kasance ana rubutawa shi sa aka ce mata wato wato almukataba tunda kaga katabtu fa'altu to masdarin fa'ala shine mufa'ala saboda ka katabtu mukatabatan wa kitabatan wato eh, mun yi rubuceceniya da juna duk da yake katabtu daga rubutu wannan rubutun da ake yi don saboda saboda yawanci muddata tana tsawo kar halin ajali ya zo shine ake rubutawa tunda kaga mu'amalar bashi Allah jalla ala ya ce a rubuta to ballantana wannan mu'amalar ta yanci da mutum da bawa zai sai yancin kansa to shi yasa ake rubuta ta to daga nan ne aka samu alkitaba shine Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira ah, wannan wato Allah maɗaukakin sarki ya ce masu neman yanci ta hanyar su biya wani abu daga cikin bayunku to ku rubuta musu wannan akadin na cewa za ku ba su yanci idan suka biya in alimtum fihim khaira in kun san alheri a cikinsu haga yanda wato musulunci Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi kitaba saboda, saboda manufar musulunci na samar da yanci manufar musulunci na samar da yanci idan bawa ya nemi a yanta shi cewa zai aiki don a yanta shi to ku ba shi dama saboda ya dace da manufar musulunci ta a yanta bayi ba so ake a zauna a cikin bauta ba shi yasa sai ya ba da dama idan bawa ya nemi a yanta shi to a ba shi dama shi ya sa ma sayyidina umar ibn al-khattab shi ya ɗauki wannan umarnin akan wajabci cewa wajibi ne in kana da bawa ya nemi ya fanshi kansa to wajibi ne ka shi wannan damar amma jumhurin malamai sun ce mustahabbi ne kamar yadda yake mazahibul arba'a amma mazhabar malik kuma ita ce tarjihin ibn jarir ta'a afwan mazhabar umar ibn al-khattab da ibn abbas shine wajibi ne in bawa ya nemi kitaba ka ba shi. saboda yadda musulunci yake son ya samar da yanci a daina bauta amma kun ga abin da ya sa na ɗanyi wannan talikin don saboda wannan abin da Allah ta'ala ya ce in alimtum fihim khaira in kun san alkhairi a tare da su saboda wajarcin tsara dukiya sai Allah ya kayyade ba kawai dan mutum don bawa ya zo ya nemi a bashi yanci ba sai kawai ku bashi ko da dukiya ku za su salwanta ce sai kun san alheri tare da shi wato in kun san yana da niyyar yi ne domin yancin ba so yake ya samu hanyar da zai gudu ba ya zamanto dukiyar ku ta salwanta ku zo kuna ganin kan cewa Allah wato ya sanya hanyar da dukiyar ku za ta rinka salwanta ita ku shari'ar Allah shari'a ce mai adalci duk da burin musulunci na a samar da yanci ga mutane to amma ko musulunci ya tabbatar da wato haƙƙin mutum da dukiyarsa ba za a ce dukiya haƙƙin Allah ba ce haƙƙin kowa ce haƙƙin hukuma ce saboda haka maslahar da ake nema za a samu ko da ya kai mutum zai rasa dukiyarsa a'a musulunci ya yadda da wato dukiyar wato ikon mutum akan dukiyarsa ba za a zo a tilasta maka a fitar da dukiyarka daga hannunka ba gaira ba dalili shi yasa sai Allah ya kayyade ya ce in alimtum fihim khaira idan kun san alheri tare da su to wannan shine ma'an alkitaba to yawanci kamar yadda muka ce an ɗauke ta daga rubuta wannan kontragin da ake yi waɗansu kuma suka ce alkitaba daga al'ilzam ne lizimtawa kamar kowanne daga cikinsu wato ya lizimta ma ɗan uwansa kanat alal inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kitaban ai ilzaman mm. kitaballahi alaikum wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum ai ay ilzamullahi alaikum ma'anar kitab ai farilla da lizimtawa wato kamar kowanne daga cikin bawan da kuma ubangidan nasa ya lizimta ma kansa da wannan alkawarin da aka yi da wannan kullalliyar kwantiragin da aka yi na zai cika janubinsa na haƙƙi ubangida ya lizimta ma kansa cewar zai ba mu bawa 'yanci zai ba mu bawa 'yanci idan ya biya shi saboda haka ko da ya mutu 'ya'yansa ba za su zo su warware wannan ba don ya lizumta ma kansa saboda haka za su yi gadon wannan haƙƙin da yake kansa shi kuma bawa ya lizumta ma kansa cewa zai biya ubangidansa wannan kudin saboda haka aka kira ta kitaba aka kira ta kitaba shi yasa nema a cikin tafan fiqihu ake a babul kitaba ko kuma babul mukatab Ah, katabtu ahali ta ce ahali al'ahal abinda ake nufi a nan shine asadatu wal mullak wato iyayen gida mamallaka wanda suka mallaki bawa su take nufi a nan su take nufi da al'ahal <coughs> ah, ala ah, tis'i awaqin ko tis'i awaqin akan uqiya tara tis'a ko tis'i tis'i me ba tis'a ba ba tis'a tis'ati ba eh saboda ala saboda ala aka ce in babu ala sai a ce tis'a me yasa aka ce tis'i ba a ce tis'a ba na'am eh harfu jar a wannan sarfu ne ba na hau ba ne hmm? an ce tis'i ba a ce tis'a ba saboda awaƙin jam'in uƙiya ne uƙiya ta mace ce a ƙirgar larabci daga uku zuwa goma idan ta mace ce ba za ka sa mata ta ba hmm? ba za ka sa mata ta ba sai ka ce salasu awaƙin hmm? sai kamar yadda za ka ce salasu banatin ba za ka ce salasatu ba salasatun bitta'i qullil ashara fi jam'i ma ahaduhu mudhakkara fi diddi fi diddi jarrid daga uku har zuwa ashara bitta'i to da ta zaka ce fi jam'i ma ahaduhu mudhakkara a cikin jam'in abin da ɗaiɗaikun sa yake namiji sai ka ce thalathatu rijalin ba za ka ce salatu rijalin ba kaga ka mai da maza a nan sun zamanto mata ka mutu ta marbuta ka ce arba'atu aqlamin <laughs> amma nan da yake uƙiya mace ce sai aka ce tis'u awaqin ba a ce tis'atu awaqin ba malam gali kai ka janyo wannan <laughs> kai ne ka janyo don sai ji kamar ka ce tis'a to da ka ce tis'a sai ce to akwai wanda suke ganin tis'a ne kenan <laughs> na'am to a kan uƙiya tara kamar yadda muka ce uƙiya kowace uƙiya dirhami arba'in dirhami arba'in shi ne kudin kudi da suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kudi jinsi biyu ne dananir wa darahim addinar shine kudin da ake bugawa a wajen kirista na rum musulmi ba su da kuɗi ba so ma buga kuɗi ba sai lokacin alwalid ibn abdulmalik wajen shekara saba'in bayan bayan hijira sannan musulmi suka fara buga kuɗinsu amma kafin nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuɗin rumawa da kuɗin farisawa ake amfani kuɗin rumawa shine dinar na zinari kuɗin farisawa shine dirham na azurfa hmm, na azurfa to dirhami guda ɗaya a dirhami guda ɗaya shine nauyin a ƙwayar alkama guda hamsin da biyar da kashi biyu cikin biyar na kwaya guda ɗaya <laughs> eh, haka suka auna kamar yadda dinare guda ɗaya nauyinsa shi kuma shine nauyin kwayar alkama guda 72 to ne a cikin lissafi shine a ake gane nauyinsa yanzu da gram da kamar malaman zaka su kai. to almuhim shi shine dirhami guda 40 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna khamsi awaqin min alwariqi sadaqa babu zakka akan abin da yake koma bayan ukiya biyar na azurfa ukiya biyar dirhami 200 kenan nan kowace ukiya dirhami 40 to sabuwar haka ukiya tara dirhami nawa kenan 360 360 to dirhami 360 shine aka sanya mata ta sami 'yancin kanta nisabin zakka dirhami 200 kaga an sa mata kusan nisabin zakka ninki biyu abin da ya rage a cikin nisabin ninki biyu shine dirhami dirhami 40 abin da ya rage kenan to abin da suka rubuta mata kenan ah, ah, fi kulli amin uqiya ko haka yace a kowace shekara ta biya uqiya guda daya al'adar kitaba ana yin ta ne munajjaman abu da ake nufi da munajjaman ai da fitowar tauraro don yadda suke lissafin suna yin lissafin ne da bayyana tauraro sai su ce alal misali duk lokacin da tauraron furayya ya bayyana to lokacin biyan bashi yayi lokacin za ka ci kamu inda su a lokacin babu kalanda babu january february march april da sauransu kuma saboda in aka ce na watan in aka ɗauki watannin a muharram safar watannin sama na tafiyar wata shi yana cancanjawa yana cancanjawa shi kuwa na tafiyar rana baya canjawa hmm. in aka ce lokacin sanyi lokacin sanyi ba zai canza ba amma rajab zai iya zamantowa cikin sanyi wani rajab din ya zo sai ya zamanto cikin zafi to saboda haka suke amfani da zuhurun nujum shi yasa ake kiranta at-tanjim at-tamjim ba na ilimin sauran taurari ba at-tanjim wato a kasa shekara shekara ko kuma fatara fatara shiyasa sukan ce diyar mutum idan mutum ya yi kisan kai diyar da zai biya fi wato ana yin ta wato tunajjam thalathu marrat ana kasa ta kashi uku wato shekara uku cikin shekara uku ake biyanta tun a jahiliya kuma da musulunci ma ya zo ya tabbatar da shi to tanjimin yadda aka yadda a ittifaƙin da barira ta yi a cikin kitaba din shine abu guda biyu na farko kudin shine tis'a awakin na biyu muddar cewar duk shekara za ta biya okiya saboda haka shekara nawa ta dauka kenan shekara tara cikin shekara tara za ta sami yancinta cikin shekara tara za ta sami yancinta a wata riwayar ta zo a riwayar laif ibn sa'ad daga zuhuri daga urwa daga aisha sai ta zo alaiha hamsu awaqin nujjimet alaiha fi hamsi sinin a wato ukiya biyar da aka kasata a cikin shekara biyar gare ta to wannan an rinjayar da riwayar tara ɗin a bisa riwayar biyar duk da waɗansu sun yi ƙoƙarin su kawo jam'i tsakaninsu ta hanya wadda take a shi kansa jam'in zai sanya wato a shi kansa yin jam'in zai sanya wato zai shiga zai tayar da wata da wani rikicin kuma saboda haka tarji shi yasa shi kansa imam buhari da ya tashi kawo ta sai ya kawo ta da sigar ta'aliq don ya fitar da ita daga sharaɗinsa saboda wannan sabanin da aka samu a riwayar allaif tana cikin bukhari amma mu'allakan ya kawo ta mu'allakan eh, bisigati ta'liq to <clears throat> sai matsala ta biyu shine ita ce shine shin wanda aka yi masa kitaba bawa da aka yi masa kitaba ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba mutum yana da bawa ya yi alkawarin ya yi kwantiragi da shi na ba shi yancin kansa in ya biya shi kuɗi kamar dai na barira kaga an yi mata kitaba ko to ya halatta wanda aka yi masa kitaba a shi bawan a sayar da shi shi kansa bawan <laughs> eh shi ne a yo ai bai wa zai sayar da shi na waye brown eh amma nasa ne ko ba nasa ba ne? ya biya balantana ya fita daga mulkinsa na'am wato kar a warware kitabar eh kar a warware kitabar ya kare gaba da sharaɗin eh Eh. eh wato wannan dai matsala ce kun ga ku tsaya ko da yake dai abin samun lokaci nake wannan tambayar don an fituna masail eh, idan aka in kawai na faɗa muku ne gashi malamai sun yi zaɓani kaza ba a ya cika rikewa ba tabanin aka dan tattauna kowa ya kawo abin da yake tsammani abin da ya sa kenan wani lokaci nake wannan tambaya <laughs> eh. to waɗansu malamai suka ce ya halatta mutlakan ba tare da kaidi ba tun daga shi aisha radiyallahu anha ta saye ta barira ba ce an yi mata kitaba kuma aisha radiyallahu anha ta saye ta da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ishtariha washtariti a wata riwayar khudhiha kamar riwayar malik khudhiha washtariti ki karbe ta ki kafa sharadi saboda haka wannan halacci ne na a sayar da na ta ko ba halacci bane to ga yanzu dai shine ai ake magana su mutanen barira aisha daga wajen watisiya ta sayi barira eh ba daga wajen mutanen nata ba sun daga wajen iyayen gidan nata ko sun sayar da ita ko ba su sayar ba ba kwace ta yi mata ba hmm? sun sayar da ita saboda haka wannan ya nuna cewa wanda aka yi masa kontragin kitaba za a iya sayar da shi ko na'am maslahar barirar ita ta yadda wato ba mutlakan ba ne ba mutlakan ba ne in ba ta yadda ba in ba ta yadda ba za a iya sayar da ita ba kamar su wato iyayen gidan barira ba za su iya sayar da ita ba bayan sun riga sun kulla mata kitaba dole sai barira ta yadda ko to eh to kaga wani kaulin kenan wani kaulin ku suka ce mutlaqan kamar yadda imam ahmad ya taba a zahirin hadisin waɗansu kuma suka ce a'a za a iya sayar da ita inda yardarta kamar yadda ka faɗa inda yardarta wanda yake wannan shine kaulin wanda daga cikin malaman malikiya kauli na biyu ya ce ba za a iya sayar da ita ba tunda yayin da aka rubuta mata kitaba an ba ta dama ta ta fanshi kanta ko idan wanda ya saye ta ya zo ya ce na saye ki amma wannan kitabar da aka rubuta miki na ɓata ta baiwa ce ke bayan kuma da an ba ta dama ko ba haka ba sai suka ce sayar da ita warwarewar wannan alkawarin kitabar ne tunda zai iya in ka kace ba warwarewar alkawari ba ne ta yaya za a mutum ya sai abu sannan ka ƙayyade mulkinsa a kai ko ka ce ya halatta ka saye ta amma kuma dole ka bata damar ta in kanta ta za a yanzu kamar a ce za ka sai gida ne za a sayar maka gida za a sayar maka gida amma dole wannan gidan idan aka sayar maka da shi sai ka sayar da shi ga wani eh ka gani an kayyade dukiyarka ko ba kayyade ba to saboda haka shine mashhurin mazhabar malik duk da yake a mazhabar malik babu nassi daga malik akan wannan amma mashhurin amma kamar yadda khalil ya ce a cikin sharhin muktasar na ibn al-hajib ya ce yace da ibn hajib ya ce wala ba'ul wala mukatab ya ce haza mazhabuna mukatab ba a sayar da shi yace wannan ita ce mazhabar kun ji ra'ayi na na uku kenan ko ra'ayi na hudu sai suka ce ya halatta a sayar da mukatab da sharaɗin cewar ba za a warware kitabar ba a sayar da shi tare da kitabar saboda haka shi mai saya ya riga ya sai abin da aka ƙayyade masa tasarrufinsa ne tun farko ala bayyana ya shiga ala bayyana ya shiga <laughs> kaga kamar yanzu yadda ake sayar da fili ne ko yanzu kowane fili idan gwamnati ta baka ba za a ce na shekara 99 ba ne ko amma kuma in ka tashi sayar da shi za ka sayar ma da mutum ba tare da la'akari da wannan sharaɗin ba hmm? <laughs> ko an ci shekara hamsin sai ka sayar masa duk da yake wannan dai ba shari'ar musulunci ba ce amma dai yanzu ya riga ya kusa ya zama to dai al'ada haka ake to wannan kauli na uku a kauli na hudu kenan a mazhabar malik shine yace da wannan sharadin kauli na biyar kuma sai suka ce ba za a yi shi ma a masabar malik ne suka ce ba za a sayar da bawan ba amma za a sayar da mukatabar eh na'am kwantiragin za a sayar ba shi bawan ba wato bashin da yake bi na bawan zai sayar da bashin <laughs> ina fatan kun hararo rigimar da ke cikin wannan ko eh, kun tuna da bai uddaini biddain Allah ya saka ma alkali alkali ya turo min a ah, ah, taujihi da ta'alil na bai bai'uddain wanda na ce muku ban ga maganan malamai akan menene illar hana cinikin bashi da bashi ba ko eh, to daga cikin waɗansu daga cikin fuqaha na malikiya sun fitar da cewa babu maslaha a cikin kowanne daga cikin tsarfai kuma akwai gharar amma daga baya ma yi bayanin wannan ƙauni mm. a cikin mazhabar malikiya suka ce za a sayar da kitabar amma ba za a sayar da shi mukatab ɗin ba eh? wannan kuma ya dai in ka tashi in ka tashi ciniki ciniki ai duk yanda kai duk yanda da yanda kama zaka hmm? sai da kuka eh yawa kamar wannan kitabar tabarira akan tara akan ukiya tara wannan ukiya taran da take kan barira za ka iya sayar da ita sai ka sayar ma da wani shi ya baka kai kuma ka jira barira ta rinka baka eh? ko da ta fara biya ko da akwai abin da ya saura a ciki na'am tana da haƙƙi haka suka ce suka ce tare da ba da haƙƙin shufa'a ga shi mukatab din a to me ya zai wani to amma ina ma'ana a ba ta haƙƙin shufa'a dama shekara tara take jira shi kuma so yake kuɗinsa yanzu to da idan kun san abin da ake ce ma discounting a turanci discounting wannan ainihin shine discounting kamar alal misali ka ɗaukar ma nnpc kamfanin nnpc ka ɗaukar masa dakon mota goma na fetur daga lagos zuwa kano za a biya ka ƙarshen wata abinda za a biya ka a ƙarshen wata alal misali miliyan ashirin amma sai ƙarshen wata an san nnpc ba su da taurin bashi ko suna da kuɗi ba su da taurin bashi saboda haka kana da takardar nnpc miliyan ashirin a ƙarshen watan february sai ka je ka samu banki ka ce ga bil ina ina da shi ina son kumin discounting sai ce to za mu baka miliyan goma sha tara kuɗi hannu mu mu jira nnpc karshen wata sai mu karɓi miliyan ashirin ɗin ko ko ba haka ba shine ake ce ma discounting <laughs> mu kyale dai sayan bashi ne nnpc <laughs> yanzu wannan mu'amalar mai hukuncinta eh na'am eh akwai akwai riba ta yaya ribar take a ka yi kokari ta yaya bayyana mana ya ribar take an ba shi miliyan sha tara zai biya miliyan ashirin ko ba haka ba wannan miliyan ɗayan ita ce ribar ita ce kudin ruwan a hassan riba ce saboda banki kamar sun ba da miliyan goma sha tara a yanzu za su jira su saurara ƙarshen wata a dawo musu da miliyan ashirin saboda haka kamar shi mai yin wannan mai takaddar ta nnpc kamar ya karɓi bashin miliyan sha tara ne zai biya miliyan ashirin ko ba haka ba hmm. jiran da suka yi lada ne to kaji kun ji tuwaris wai jiran da suka yi lada ne in dai aka ci ladan wato kuɗi ba a cin ladan jira a kansa shi bambancin riba da ciniki ka gane bambancin riba da ciniki idan aka bar wannan kuɗin a hannunsu kuɗin haihuwa za su yi in suka yi wata ɗaya kawai sai su karu da kansu ba dole sai an juya su ba to juya suka ta ciniki ne shi yasa Allah ya halatta ciniki ya haramta riba abinda ake ce ma time value of money babu shi a musulunci saboda kuɗi ba sa ƙaruwa da kansu sai an juya su su ka banki ba sai da su juya kuɗi ba amma kuma suna so su ƙaru ko ba sai da su juya ba shine Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba shine hikimar ciniki akwai juya kuɗi akwai taklid riba kuwa babu wannan hmm? ya karɓo ya sayar da allocation hmm, wannan daban take karka shigar da mu cikin wannan <laughs> bari mu tsaya a nan kun san shi kansa wannan matsalar da muka dawo discounting din tsallake muka muna cikin kitaba ne fa muka tsallako muka dawo nan <laughs> to su mazhaban malik suka ce ya halatta a sayar da mukatabar saboda haka wannan ukiya tara za ka iya sayar da ita tunda za ka iya sayar da ita amma da yake su mazhabar malik wato ba su haramta cinikin bashi da bashi ba ba su hana ta sayar da bashi ba ba bai uddaini biddaini ba nan muna cikin bai uddaini ne sayar da bashi kuma kamar wannan shi mai discounting ai takardar da yake da ita ta nnpc bashi ne ko na nnpc sayar da bashin ga banki to wannan cinikin riba ne to malik shi ma a mazhabarsa ba a sayar da bashi da jinsin kuɗin kamar yadda ake yin wannan discounting ɗin amma idan aka tashi aka sayar da wannan bashin in na kuɗi ne sai aka sayar da shi da urulla da kayan wato kasuwanci ko kaya in aka sayar da shi da kaya ya halatta in ba da kuɗi ba an fahimta saboda haka yanzu kamar mutumin da yake da takardar nnpc ta miliyan ashirin sai ya zo ya samu kwantainar alhaji abubakar sai ya samu kwantainar ka sai ya ce wannan kwantainar taka kuka yi ciniki kuka yi cinikinta a kan miliyan ashirin sai ya ce maka ya saya amma za ka lamunce masa sai ƙarshen wata ga takarda ita za ka je ka karba a nnpc sai ka ce ka sayar ka sayar masa da kwantena ya baka takarda ba kudi ya baka ba takarda ya baka kai kuma saboda amincinka ka san kan cewa kuɗin NNPC kamar kuɗin hannu ne ba su da taurin bashi kana jira February ta zo ya fi maka kai haƙuri bisa ka je ka rarraba kaya a hannun mutane yau kana bin wannan gobe kana bin wancan ba su kawo maka ba kwantena ka gabaki ɗaya an sayar maka to irin wannan maligi ce ya halatta saboda a ciki babu riba ko akwai riba ba riba saboda haka bai uddaini biddaini ya halatta da urulla afuwan bai uddaini ya halatta bil urud da urulla hmm. za ka iya sayar da urulla da sama da bashin ko ƙasa da shi ko daidai da shi hmm. na'am eh Mm. aya za ka ce kayan ai kayan a wajen ka miliyan goma sha tara ne ko ba haka ba ko miliyan goma sha tara miliyan sha tara ne sai ka zo ni kuma saboda za ka yi min lamuni sai ƙarshen wata ya ce kayan na miliyan goma sha tara ne sai na zo na ce maka kayan nan naka miliyan goma sha tara ne amma ba zan iya biyan ka kuɗi hannun miliyan goma sha tara ba idan za ka lamunce min zuwa ƙarshen february miliyan 20 za ta shigo account eh, miliyan ga takardar shaidar miliyan 20 za ka karɓe ta daga nysc hmm? daga nnpc <laughs> nysc fakirai na suka ga <laughs> nnpc in ce ga miliyan ashirin karshen wata ka je NPC kuɗi hannu za ka samu kaga sha tara ne amma ni na ce zan saye su a miliyan ashirin domin na samu fa'idar cewar ba zan je in nemo kuɗin nan tun yanzu in ce zan baka ba watakila da na karɓi kwantenan nan taka da zan biya miliyan ashirin ɗin watakila ni ina da kastoma wanda yake na ajiye shi na san shi kai baka san shi ba na rufe maka a shirye yake zai biya ni watakila miliyan ashirin da ɗaya amma ba zan iya ƙaƙaro wannan miliyan sha tara in baka ba sai na karɓa a bashi kai ka je ka samu miliyan ashirin ni kuma kawai kastoma na wanda na ɓoye maka shi haka shi kenan sai in je in bashi kwantena ya bani miliyan ashirin da ɗaya ta ya halatta <laughs> bil oro <laughs> eh <laughs> ya shirya wani jil eh. kenan na'am na'am eh eh na'am Mm. bai halatta ba wai mutum ne ya sayar da kaya wai lokacin ya tafi <laughs> na'am ban ji ba formula da formula <laughs> ah, wato mutum ne ya sayar da kaya a kasashen turai za a turo masa da dalarsa amma za a turo masa da dalar nan bayan wata ɗaya za ta zo ko? na'am? eh yauwa an turo su da swift copy kafin ya shiga account ɗinka tunda akwai t plus 2 watakila akwai t plus 2 kwana biyu sannan zai shigo account ɗinka kai kuma kana da buƙatar kuɗi saboda haka sai ka je ka samu ɗan kasuwa ka je wafa ka ce za ka sayar masa a kowace dala za ka rage masa naira biyar hmm? za ka rage masa naira biyar ko naira ɗaya al misali ana sayar da dala biyar sai ka ce kai za ka sayar masa a 560 ya baka kuɗin ya jira swift ɗin ya faɗa cikin account ɗinsa ko shine tambayar ka shine yanzu wannan ya halatta eh na'am riban nasi'a an samu riban nasi'a ba yadan biyad ba yadan biyad hmm? tunda su za su baka kuɗi ba su karbi dala ba su karbi dala ba suna jira sai bayan kwana biyu kuɗi sun shiga account idan daga baya kai kuɗi suna shigowa account sai ka je ka cilla su wani waje to kaga kenan sai ya zamanto an mayar da shi rigima mm, bai halatta ba to wannan kauli na biyar da na faɗa a cikin mazhaban malikiya suka ce ya halatta a sayar da kitaba amma aka tashi sayar da kitabar a sayar da ita ba da kuɗi ba da urud kamar yadda ka'idar su take wajen bai uddain kun san su bai uddain shafi'iya sun halatta shi mutlakan wannan discounting da muke faɗa ɗin 'yan eh. shafi'iya sun halatta shi mm. amma kaga ai riba a bayyana take a ciki riba a bayyana take a ciki saboda su shafi'iya abinda suke dubawa surar mu'amala ba sa duba asalin ma'anar mu'amala sai ce da dai surata halal ce shikenan amma ko da wato a hakikaninta za ta kai ya zuwa ga haram sai ce a'a wannan kuma wani abu ne daban shi yasa suka halatta bai'ul ina a shafi'iya da bai uddai amma kamar yadda shekul isa ibn taimiyya ke faɗa yake cewa mazhabar malik ta fi kowace mazhaba wajen toshe kafar shigar riba da abubuwa da allah bai yadda da su ba a cikin kasuwanci mazhabar malik ta fi kowace tsauri da tare dukkan kafofin gaɓoɓin kusa da ita kuma mazhabar imam ahmad ibn hanbal ita kuma mazhabar shafi'iyya tana da rauni a wannan babu to saboda haka wannan shine mazhaba ta biyar dangane da alkitaba to kun ga abin da ya sa na tsawaita duk da yake babu bayi yanzu ko ba bayi amma fahimtar yadda malamai suka saba akan matsalar cinikin almukatab sayar da shi shine ya kai mu zuwa ga masail wanda suke na zamani dinnan hmm? to abin da yasa ake karanta fiqihu na malamai hatta abin waɗansu sai ka ji suna cewa ina yanzu akwai bayi za mu je muna karanta mukataba muna karanta mudabbar muna karanta muna karanta Umma Hatil aulad wane ne yaushe za mu bayan ba mu da bayi waɗansu suna ganin ɓata lokaci ake to rashin sanin wato sirrin ilimin fiƙihu ne shi a cikin ilimin fiƙihu abinda ake so ka gane ka gane tunanin malamai wajen fitar da hukunce-hukunce ko da wani abu sabo zai zo maka sai ka ga su yaya suka kalli wannan sai kai kiyasin annaziru bin nazir mai kama da abu kai da mai kama da shi sai ka dace da hukunci wanda zai zamanto ka gina shi a bisa asali ba bisa san rai ba abin da sake nan muke karanta babin cinikin bayi da sauransu da sauransu ba wai dan akwai bayin da za a yi ba yanzu kaga a cikin babul mukataba muka fitar da masail waɗanda suke na su bai'uddain da makamantansu to gashi ma kuma gashi har masu dil ma sun samu dil a ciki to Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoronka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu neman masu bukatu daban-daban muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu waɗanda kuma suke halin neman nasara a cikin wasu Allah ka ba su nasara masu tafiye-tafiye muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki kai musu fatahi ka musu buɗe ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka yaye mana tsanani a cikin wannan al'umma mu, ka sanya mana albarka a dukiyoyinmu ka sanya albarka a abincinmu ka sanya albarka a cikin girbinmu ka sanya albarka a cikin kwanan awonmu ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da rayuwar iyayenmu da rayuwar zuriyarmu ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi